Gwamnatin jihar Zamfara ta tabbatar da kisan mutane 21 a wasu hare-haren 'yan bindiga a cikin kwanaki biyun da suka shuɗe a sassa daban-daban na jihar. gwamnan jihar borno ya dakatar da daukacin ma'aikatan asibitin garin gala saboda gujewa marasa lafiya an samu karin mutane 348 dauke da cutar corona a najeriya a labarin ciniki da masana'antu kuwa tashin farashin man fetur ya kawar da fargabar faduwar darajar naira a labarin kasashen ketare kuwa mutane masu kyamar wariyar launin fata sun kwashe kwana na shida suna zanga-zanga a birnin washington dc To jama'a mu da sake saduwa da ku a labarin SVTV sashen Hausa tare da ni Fatima Ibrahim. Gwamnatin jihar Zamfara ta tabbatar da kisan mutane 21 a wasu hare-haren 'yan bindiga a cikin kwanaki biyun da suka shuɗe a sassa daban-daban na jihar. Kwamishinan kula da lamuran tsaro da kuma harkokin cikin gida na jihar Alhaji Abubakar Muhammad Dauran ne ya sanar da haka a cikin wani jawabi da manema labarai a yau dinnan. To sai dai kwamishinan ya ce suna nan suna tattara bayanai kan hare-haren da aka kai a kananan hukumomin talatan mafara da maru rahotanni daga yankunan sun ce sama da mutane 60 ne aka kashe a hare-haren majalisar dokokin jihar zamfara ta rusa majalisar kananan hukumomin mulkin jihar goma sha hudu wannan jawabin ya fito daga bakin mai magana da yawun majalisar malam mustapha jafaru ya ce majalisar kuma ta baiwa gwamnatin jihar damar nada kantomomi kamin daga bisani ta gudanar da sahihan zaɓe cikin wa'adin watanni uku kakakin majalisar ya ce an cimma wannan shawara ne a wani zama da majalisar ta gudanar a yau dinnan shugaban kungiyar 'yan kishin ƙasa masu neman tabbatar da zaman lafiya da ci gaban al'umma dr sani abdullahi shinkafi ya bayyana cewa gwamnatin jihar zamfara ta ware filin noma har hekta dubu da 35 domin noman auduga a jihar. Dr. Shinkafi ya yi wannan bayani ne a lokacin bikin murnar cika shekara ɗaya ta gwamnatin Alhaji Bello Muhammad Matawallin Muradin. Ya ƙara da cewa bayan samar da wata hukuma mai kula da noman auduga a jihar, gwamna walle ya kuma yi alkawarin samar da bashin nomar audugar ga akalla manoma dubu sittin da biyar a duk faɗin jihar. A yanzu haka jihar Zamfara ta kashe kuɗi naira biliyan shida domin samar da takin zamani ga manoma a jihar. Gwamnan jihar Sokoto Alhaji Aminu Waziri Tambuwal ya yaba wa zilla da jajircewar shugaban kasa Muhammadu Buhari a ƙoƙarinsa na gana an kawar da ayyukan ta'addanci a duk faɗin ƙasar nan. Gwamnan ya yi wannan yabo ne a lokacin da yake ƙaddamarwa da kuma miƙa motoci 98 ga hukumomin tsaro da ke a jihar Sokoto. ya kuma jinjina wa shugaban kasa a kan sauraron korafe korafin jama'ar jihar sokoto da kuma tabbacin da ya baiwa al'ummar jihar sokoto na dawo da zaman lafiya a jihar gwamna tambuwal ya kuma yi kira ga gwamnatin tarayya da ta kara samar da jami'an tsaro domin yaƙi da wannan musibar ta ta'addancin da ta addabi jihar da kuma ƙasar gaba ɗaya gwamnatin jihar jigawa ta umarci ma'aikatan jihar da su ci gaba da kiyaye dokar nan ta zama a gidajensu su har zuwa nan da sati biyu daga ranar 3 ga watan yuni zuwa 15 ga watan yuni na wannan shekarar ta 2020 wannan sanarwar ta fito daga cikin wata takardar karin bayani daga shugaban ma'aikata na jihar alhaji husaini alkila ya rabtawa hannu alhaji hussaini alkila ya bayyana cewa gwamnati ta ɗauki wannan mataki ne domin ƙoƙarin kare lafiyar ma'aikatan iyalansu da kuma ɗaukacin al'ummar jihar. haka kuma kwamishinan ya umarci masu aiki na musamman da su kiyaye dokar kariyar kai a lokacin da suke gabatar da ayyukansu gwamnan jihar borno farfesa baba gana umar zulum ya dakatar da daukacin ma'aikatan babbar asibitin garin igala bayan sun gujewa su na kula da marasa lafiya a asibitin gwamnan ya kai wata ziyarar bazata a asibitin a inda ya samu wasu ma'aikatan lafiya na wata kungiya mai zaman kanta ne ke kula da lafiyar ɗaruruwan marasa lafiya gwamna zulum ya bayyana takaicinsa na rashin samun ko ɗaya daga cikin ma'aikatan asibitin hasali ma jami'an kula da ayyukan wata ƙungiya ce mai zaman kanta mai suna fhi 360 ne ya tarbe shi a wannan asibitin adadin masu ɗauki da cutar corona a najeriya a yanzu ya kai mutane 11,166 bayan cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa ncdc ta tabbatar da samun karin mutane 348 masu dauke da cutar a kasar a wani rahoton da cibiyar ta wallafa a shafin ta na twitter ta ce wannan adadi ya hada da mutane 3,329 da aka sallama daga asibitoci bayan sun samu waraka da wasu mutane 315 waɗanda suka riga mu gidan gaskiya cibiyar ta ci gaba da cewa jihar lagos ce a kan gaba da yawan masu dauke da cutar har mutane 163 sai babban yankin birnin tarayya mai mutane 76 da kuma jihar ebonyi wadda ke da mutane 23 gwamnatin tarayyar najeriya ta aminta da ware kudi har naira biliyan 8 domin gabatar da aikin na garin farin ruwa da ke a jihar nasarawa aikin gina madatsar ruwan wanda aka fara tun shekarar 2003 a yanzu gwamnatin tarayya ta ɗauki nauyin gina shi a shekarar 2018 ana sa ran madatsan ruwan ta samar ruwan noman rani da kuma megawatt na wutar lantarki shugaban kasa muhammadu buhari ya umarci hukumar 'yan sanda ta kasar najeriya da ta zakulo mutanen da suka yi wa wata mata mai suna uwaila umuzuwa fyaɗe tare da kashe ta a lokacin da al'ummar kasar suke ci gaba da nuna takaicinsu akan yadda ake yawan samun yiwa ƙananan mata fyaɗe a duk faɗin kasar. mutane da dama ne suka fito a kan tituna birnayen kasarsu na yin allah wadai da wannan al'amari tare da yada wani kira na nuna takaicinsu a ƙarƙashin wani take da suka yi wa lakabi da blackout tuesday a shafukan sadarwa na yanar gizo shi ma shugaba buhari ya shiga cikin wannan jerin masu wannan kiraye-kiraye a lokacin da ya wallafa takaicinsa a kan kashe miss uwaila a shafinsa na twitter ya kuma miƙa saƙon ta'aziyarsa ga iyaye da kuma abokan arzikin wannan baiwar Allah da ta haɗu da ajalinta a sanadiyar wannan mummunar hali na wasu marasa tsoron Allah. Kamfanin samar da mai na ƙasar Najeriya NNPC ya sanar da fara sayar da man fetur ga manyan dillalai da kuma sa ido ga yadda ake gabatar da sayar da man ga al'ummar ƙasar nan. Ta hanyar na'urori masu amfani da yanar gizo, kamfanin ya ce wannan mataki za ya rage cuɗanya a tsakanin ma'aikatan kamfanin da masu cinikin man. kuma ya tabbatar da man yana isa wuraren da ya kamata ba tare da an karkata shi zuwa wani wuri daban ba babban jami'i mai kula da harkokin sadarwa ta zamani mr danladi inuwa ya bayyana haka yana cewa an samar da hanyoyin da za ya sayi man ta manhajoji na yanar gizo tare da kuma samar da hanyoyin sa ido akan dukkan man da ya fita daga kamfanin har zuwa wuraren da za a sayar da shi ga jama'a. a labaran ciniki da masana'antu kuwa ƙaruwar tashin farashin man fetur a kasuwannin duniya ya kwantar da fargabar da masu saka jari ke da ita akan faduwar darajar naira wanda a baya ya zama abun damuwa darajar ɗanyen man na brent da ya faɗi ya nuka a farashinsa a inda aka sayar da kowanne gangar mai akan dala arba'in wannan ya sa ƙasar najeriya ta fara ƙara adadin kuɗaɗen ajiyar ta na ƙasashen waje domin takan samu kudaden cinikayya da kasashen waje ne ta hanyar sayar da man fetur a yanzu haka ana sayar da dalar amurka kan naira 388 a kasuwannin hada-hadar kudade haka ya samu bambancin farashin dalar ya rage a tsakanin kasuwannin bayan fage da waɗanda hukumomin ke gudanarwa a labarin kasashen ƙetare kuwa dubban masu zanga-zanga sun ci gaba da nuna ɓacin ransu a birnin washington dc a lokacin da 'yan sanda ke kiyaye yadda ake gabatar da wannan zanga-zanga a layin gidan shugaban kasar amurka na white house masu zanga-zangar sun durkusa a lokacin da suke jiran tsohon shugaban kasar mr barack obama wanda ya ya tattauna da su akan rikicin kashe mr george floyd wani bakar fata wanda wani dan sandan farar fata ya yi sanadiyar mutuwarsa ta hanyar aza masa gwiwar kafarsa a wuya magajin garin na washington dc ya kafa dokar hana fita daga karfe 11 na yamma domin hana barkewar tarzoma a birnin karshen labarin kenan da kuka riga ya kuka ji daga nan gidan talabijin na standard voice amma kafin na sallama da ku ga bitar kanin labaran gwamnatin jihar zamfara ta tabbatar da kisan mutane 21 a wasu hare-haren 'yan bindiga a cikin kwanaki biyun da suka shuɗe a sassa daban-daban na jihar gwamnan jihar borno ya dakatar da ɗaukacin ma'aikatan asibitin garin gala saboda gujewa marasa lafiya an samu ƙarin mutane 348 ɗauki da cutar corona a najeriya a labarin ciniki da masana'antu kuwa tashin farashin man fetur ya kawar da fargabar faduwar darajar naira a labarun kasashen ƙetare kuwa mutane masu kyamar wariyar launin fata sun kwashe kwana na shida suna zanga-zanga a birnin washington dc a madadin kowa da kowa musamman shugaban sashen labarai alhaji ibrahim garba tunau da kuma shugaban sashen hausa lawal ismaila fatima ibrahim ke ce da ku mu kwana lafiya